Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. ba wanda ke da yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi Sadaukarwar da ya kamata mu nuna wa mu ta Burkina Faso ita ce za ta sa 'yan kasar baki daya su ji daɗi nan gaba. Wannan sadaukarwa ita ce ladar samun cikakken 'yanci da farin cikin al'umma. Idan har ba mu da zaɓi a game da irin wannan ƙoƙari da za mu yi wa kanmu, to ba yadda za mu samu irin wannan ci gaba da muke bukata. Babu wanda zai samar maka da ci gaba a wannan zamani face kai da kanka. saboda ya san ba wanda zai samar maka ci gaba ya ɗauki al'amuran ƙasar a hannunsa inda daga lokacin da ya karɓi rigaman mulkin ƙasar ranar 4 ga watan agustan 1983 ya ƙaddamar da ayyukan raya ƙasa iri-iri tare da taimakon wasu ƙwarorin hafsoshin soja da wasu masu ra'ayin juyin juya hali wannan lamari ne da ya kawo babban sauyi a tunanin 'yan ƙasar otvolta ƙasar da aka sauya wa suna zuwa burkina faso juyin juya halin da ya sake fuskar ƙasar a faɗin duniya shine wanda ya cusa wa 'yan ƙasar burkina faso sanyin aiki tukuru domin gina ƙasarsu to sai dai yayin da wannan juyin shi hali ke samun yabo daga yawancin kasashen duniya mafi yawan manyan ƙasashe na adawa da shi saboda ba su saba da cin karo da wani jagora da ke caccakar yadda suke tafiyar da al'amuran duniya kafin zuwansa ba mutum ne mai shekaru talatin da 'yanka da ke caccakar manyan ƙasashe da hukumomin bayar da lamuni na duniya a duk wani taro da ya halarta inda yake dankanta waɗannan hukumomi da 'yan mulkin mallaka. Akwai masu tambayar menene mulkin mallaka? Ai eh, ba wani abu bane illa kawai ku duba a cikin kwanoni ko a kusan da kuke cin abinci. Kwayar shinkafa da masara da hatsi da kuke ci waɗanda ake yin oda daga ƙasashen waje ko daga ƙasashen yamma shine mulkin mallaka. Kar ku je wani wuri da nisa neman ma'anan wannan kalmar ci gaban shirinmu kenan na tarihin afirka kan rayuwar kyaftin thomas sankara jagoran juyin halin burkina faso Akwai madatsun ruwan da muka gina su da hannuwanmu alhali a wasu ƙasashe manyan injina ne ake amfani da su don gudanar da irin wannan aiki. A nan ba mu da wani hali, amma muna da hannuwanmu. Al'umma ta yi aiki ba dare ba rana domin gina makarantu. Mun gina asibitoci, mun sake gina wasu hanyoyi da gadoji. Muna gina gidaje biyar a cikin watanni hudu. Mun sake tsari da fasalin kasuwanci da tattalin arziki. Haka muna da sabon tsari a fannin aikin soja saboda tsaron kasar Ko shaka babu wannan juyin jihali ya mayar da 'yan kasar Burkina Faso a bakin aiki, tare da cusa musu yarda da kansu sun gano cewa su ne za su tsara tare da tafiyar da ci gaban kansu. Kwarin gwiwa a yanzu ya wuce na tunanin da ake musu a baya, kamar da yadda ake kallon su a matsayin leburori a cikin manyan gonakin noman koko da ke makociyar kasar wato Cote d'Ivoire. a yanzu ana jin muryar ƙasar a kowane sashe na duniya ta hanyar shugabansu thomas sankara wanda ke halartar taruka daban-daban na ƙasashen duniya abokan tafiyarsa a wannan juyin juyi hali na kallonsa a matsayin wanda ya samar da ɗaukaka ga wannan ƙasa shugabanni daga ko'ina a sassan duniya masu ra'ayi irin nasa kuwa da sauran 'yan juyin juyi hali na yawan gayyatar wannan matashin kyaftin tare da girmama shi haka su ma sukan ziyarci birnin wagadugu a game da ra'ayinsa kan tafiyar duniya kuwa thomas sankara babu shamaki yakan faɗi ra'ayinsa a kan lamurin da suka shafi wannan tafiya ana jinjina masa musamman dangane da irin matakan da yake ɗauka na yaƙi da rashawa da kuma hana almubazzaranci da dukiyar al'umma matsalar tattalin arziki da ke shafar ƙasashen duniya a waɗannan shekaru na 1980 ta bar ƙasar burkina faso ba duk da ƙoƙarin da kowa ke badawa maza da mata yara da manya wajen gudanar da ayyuka tattalin arzikin ƙasar da ake kira ta mutanen gaskiya na cikin waɗanda za su tagayyara. Batun sayar da kamfanonin gwamnati ga 'yan kasuwa ya soma zama babbar matsala ga masu ra'ayin juyin juhali. Hukumar ba da lamuni ta duniya IMF wacce Thomas Sankara da abokansa 'yan juyin juhali ke caccaka da nuna ta a matsayin wani bangare na 'yan mulkin mallaka na kokarin kwace tattalin arzikin ƙasar ta hanyar shata musu ƙa'idoji. Lamarin da wasu ke ganin cewa ba za ta sabu ba. ga dai shugaba Thomas Sankara. Euh, abin muhimmi cikin wannan shine yadda muka yi ƙoƙarin maido da hankulan al'ummarmu domin ta yarda da kanta ta hanyar zaunawa ta kuma rubuta tare da tsara yadda take son ci gabanta. Al'ummarmu yanzu na iya bayyana farin cikinta tare da bayyana abin da take so. tare da bayar da gudunmuwar da ya kamata kowa ya bayar domin cimma wannan farin ciki wannan abu ne mai mahimmanci matuka ga ci gaban ƙasarmu. Halidu Witrago babban alkali kuma shugaban kotunan juyin hali na TPR. Idan dai ku 'yan juyin juya hali ne, to zai haɗa ku da hukumomin ba da lamani na duniya. To sai dai alhali suna zuwa can suna bayyana kansu a matsayin 'yan juyen juya hali. Tabbas waɗannan hukumomi na ba da lamani su ne suka kashe ƙasashen Afirka. A Burkina Faso cikin 'yan bokon ƙasar kai har ma wasu daga mambobin kwamitin juyin juya hali CNR na ganin cewa sadaukarwar da aka yi yayin waɗannan shekaru da wasu ƙudurin da mahukunta ke ɗauka sannan da wuce gona da iri da wasu mambobin kwamitin kare juyin juya hali da Thomas Sankara ke kiransu agwagi. Waɗannan halaye ne suka fara shan suka musamman daga jama'a. A cikin shekaru an rage albashin ma'aikata, an soke alawus-alawus da dama. Sai dai wannan mataki fa ya sa cin hanci ya sha da baya sosai a cikin ƙasar. Aluna Traore jigo ne a juyin juya halin. kan de corruption, Idan ana maganar cin hanci, gaskiya a lokacin mutum baya tunanin ɗaukar abin da ba albashinsa ba. Idan kana ɗaukar albashin jika ɗari biyu na sefa, sai aka ganka kana gina gidajen miliyoyi. Kai da kanka kasan cewa wata rana za ka gurfana gaban kotun juyin juya hali. Domin za mu so ka fayyace mana inda ka samu kuɗin cikin ƙanƙanin lokaci. muna buƙatar ka sanar da mu domin mu sanar da al'ummar ƙasarmu yadda ake samun kuɗi a sauwake domin gina ƙasarmu. To sai dai mutane na fargabar irin waɗannan tambayoyi, saboda haka ba za su taɓa shiga wannan muguwar ɗabi'a ta cin hanci ko rashawa ba. A tsawon lokaci, ƙasar mu ta kasance kunshe da al'umma tsarkakakka. salon suke bakin aljihu da tsauraran matakan yaƙi da rashawa da gwamnati ta ɗauka na fuskantar adawa a cikin gida. To sai dai a watan Janairun 1986 an fitar da wani sabon tsarin albashi mai suna zangarniya wato sabon tsarin zuba jari na 'yan ƙasa da ƙarƙashinsa ake cire kashi goma sha biyu na albashin manyan ma'aikata yayin da ƙanana ke rasa kashi biyar zuwa kashi bakwai na albashinsu. A cikin wannan hali dai ana buƙatar ma'aikatan gwamnati su bayar da tasu gudunmawa ce a asusun jin kai don tallafawa yankunan da ke fama da fari ko wasu manyan ayyuka na raya ƙasa. A ɓangaren masu gidajen haya kuwa sun shiga yanayi na talauci saboda dokar hana biyan kuɗaɗen haya ta shekarar 2085. waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka sun fara haddasa fushi a tsakanin ma'aikata Jean-Marc Palm ɗaya ne daga cikin shiga-shigan juyin juya hali. Lallai matakan da muke ɗauka sun fara fusata jama'a. Har ma wasu mambobin kwamitin juyin juya halin na CNR musamman matakin kora da hali da muka bullo da shi inda muke sallamar ma'aikata ba tare da an kafa wata ƙwaƙƙwarar hujja ba saboda zargin da muke musu na yi wa juyin juya hali zagon ƙasa matakai dai ga su barjak mara kyau da suka kai wa al'umma iya wuya har suka kasa jurewa akwai ministocin da ke sanya sunayen waɗanda suke bukatar a kora daga aiki abu ne da ya faru waɗanda suka aikata irin waɗannan suna nan raye duk da cewa ba zan ambaci sunayensu ba cikin wannan yanayin dole al'umma ta ƙara fusata don da condition la là mécontentement est monté to bukar kabore da ake yi wa lakabi da suna zaki makwasanci ne ga thomas sankara Tabbas mun tafka kurakurai, kuma dole ɗan adam ya yarda da hakan. mu su ne cewa wurin hukunci ba a tantancewa don tabbatar da mai laifi. Kurakure ne da aka yi so ɗaya sau biyu har sau uku. saboda akwai masu amfani da wannan batu na juyin juya hali don cin zarafin wasu da ba sa kauna ni ma kaina ban yarda da wannan ba tabbas a nan mun yi kuskure ko matakin da muka ɗauka don korar malaman makaranta akwai kurakurai sosai akwai waɗanda suka rubuta sunayen malaman da sun halarci aji domin koyar da darasi amma kuma aka sanya su cikin jerin waɗanda ke yajin aiki amma duk da haka saboda wasu dalilai aka kore su ba da su ba lallai na shaidawa malaman makarantar cewa mun yi kuskure amma kuskuren baya da yawa kuma wannan ba zai zama cikas ga irin ayyukan da juyin juya halin ya yi wa ƙasa ba kuma malaman da suka yi yajin aiki su ne suka jinyo matsala ga waɗanda ba su yi ba bar mu sake komawa wajen aliyun traore jigo a gwamnatin juyin juya hali lallai ko a tsakanin mu akwai waɗanda ba sa saurara wa juna musamman ma kwamitocin kare juyin juya hali na cdr da ke wuce gona da iri ya zama wajibi mu faɗi haka saboda ko a tsakaninmu muna gaya wa juna gaskiya su ne muke kira da kwamitoci masu sifar agwagwa idan wani mamba na cdr ya samu matsala da budurwarsa sai kawai ya kafa dokar ta ɓaci a unguwar da yarinyar ke rayuwa da ire-iren waɗannan matsalolin an same su duk da cewa ba su da yawa Halidu rago babban alkali kuma shugaban kotunan kare juyin juyi kuwa cewa yi. Sankara. Misali, Sankara na cewa mun noma auduga mai yawa kuma mun sayar da ita ga kasashen waje. Amma a zahiri, ai wannan audugar ce ke dawo mana ta wata fuska. Ana shigo mana da ɗinkakin tufafi da kuma kayan gwanjo. Har yanzu duk da cewa mu ke noma audugar, ba ma samun wani amfani mai yawa daga gare ta. Saboda haka, tilastawa 'yan ƙasa sanya tufafin gargajiya da ake sakawa a cikin gida wato faso da amfani abu ne gaskiya mai matukar mahimmanci. To sai dai fa idan an tura mutum aiki zuwa ƙasar Kanada inda a lokacin hunturu ake tsananin sanyi. Irin wannan tufafi da ake sakawa a ƙasar mu ba zai yi wani amfani ba. Mun taɓa samun ministocin da suka yi hayar tufafi domin sanyawa a watan Disamba lokacin da suke ziyara a birnin Paris saboda tsananin sanyi da ake yi, amma kuma suka dawo gida babu lafiya. Luke Marius Ibriga malami ne a jami'ar birnin Wagadugu Bari in ɗauki misali da siyasar yaƙi da yadda ake barin dabbobi na gararan ba a cikin gari. Mataki ne da aka ɗauka don kare bishiyoyi da kuma muhalli. Me kwamitocin kare juyin juya hali ke yi? Kawai da sun ga dabba na yawo a titi ba wata magana sai kashewa kawai. Kuma dabbobin da aka kashe ana watan su ne a tsakanin waɗanda ke wannan aikin. A wajen al'umma wannan rashin adalci ne, kuma ya zubar da kimar juyin juya halin. lallai cikin wannan tafiyar akwai buƙatar samar da daidaito mambobin waɗannan kwamitocin sun kasance 'yan sa kai ne sakamakon matsalolin da ke tasowa a duk shekara sai mun tsaya mun yi waiwaye abin da ke sa a rusa gwamnati tare da sake naɗa wata sabuwa sannan jagororin juyin juya halin su hudu ke haɗuwa don nuna sabuwar alkiblar da za a dosa Shi kuwa Edward Wedrago, editan jaridar L'Observateur yana mai cewa Yawancin mutanen an kore su ne daga aiki, amma ba wai saboda rashin aiki ko kuma tafkata asa ba ne. Batu ne kawai na tunani maras kyau. Wasu an kore su ne kawai bisa zargin cewa suna adawa da salon juyin juya hali. a tunanin shugabannin juyin juya hali ayyukan da irin waɗannan mutane ke yi ba wani abu bane face shirya wa tsarin da ƙasar ke tafiya a kansa zagon ƙasa ga duk wanda ya lakanci wannan tsari na 'yan juyin juya hali zai fahimci cewa jagororin wannan tafiya na ƙoƙarin ganin cewa an shafe duk wani abu mai alaka da 'yan mulkin mallaka kuma ko shakka babu za a iya samun irin waɗannan mutane a cikin sojoji a cikin alkalai da kuma sauran ma'aikatan gwamnati ma'ana dai dole ne a kakkaɓe irin waɗannan mutane da ra'ayinsu ya yi hannun riga da wannan sabon tsari a tsakanin masu mulki da malaman makaranta da sauran ma'aikatan kwadago san babu kyakkyawar alaƙa koke-koke da ƙorafe-ƙorafen al'umma sun kasance waɗanda ƙungiyoyin kwadago suka ɗauka a hannuwansu yanayi dai na ci gaba da yin zafi domin ko a cikin mambobin kwamitin koli na yun juyi hali wato cnr an fara kosawa da wasu matakai da ake ci gaba da aiwatarwa matakan da ake cewa sun haddasa talauci a tsakanin al'umma tuni wasu suka fara tunanin kawo canji ta hanyar raba kawunan magabatan kasar abdulsalam kabore ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin yun juyi hali wanda kuma ya rike mukamin minista sau da dama. Eh, Sankara ya kasance wanda sam bai da a ci dukiyar al'umma ba. To sai dai wanda ya hana a taɓa dukiyar al'umma ya kasance wanda a yanzu makusantansa sun fara shirya masa zagon ƙasa. Su ne ma ta bayan fage ke tunzura zanga-zanga da yajin aikin ma'aikata. Aliyun Traore jigo ne a kwamitin juyin juya hali kuma mutum ɗaya da ya tsira daga kisan gillar 15 ga watan Oktoba na shekarar 1987. Akwai ƙungiyoyi da dama abokan tafiya, illa sai kwamitin koli na juyin juya hali da ya kasance tamkar wata mahada ce, to sai dai tun farko akwai wasu jam'iyyun siyasar da ke da ra'ayin juyin juya hali, amma aka mayar da su saniyar ware. Tabbas da farko mun yarda cewa tsarin bai girku kamar yadda ya kamata ba. To amma mun tafi akan cewa komai zai daidaitu nan zuwa gaba. A game da tsarin da muka yi na ci gaban ƙasa kuwa, babu irinsa a wannan yankin namu. sai dai matsalar na faruwa ne wajen aiwatarwa saboda yawancin al'ummar mu na fama da jahilci sannan kuma ga rashin sanin makamar aiki a gaskiya mun fuskanci matsaloli da dama don haka muka shiga aikin sake tsara al'ummar mu domin ta dace da bukatunmu na neman raya ƙasa da za su amfane mu duba da cewa akwai waɗanda suka kammala jami'a an zo an haɗa su da waɗanda ba su taɓa hawa bencin makaranta ba kasan kuwa zai yi wuya a samu daidaito yanzu dai baraka tsakanin magabatan ƙasar ta fara fitowa fili magabatan ƙasar sun ƙara ɗaukar ƙwararren matakai akan masu santa da ƙayar baya da ke daɗa ƙaruwa a cikin ƙasar da farko muna neman mafita ne daga cikin kasar mu ta burkina faso a tsakanin mu 'yan ƙasa ba ni zaton cewa batun bunƙasa tattalin arzikin burkina faso abu ne da ya rataya a wuyan imf kawai maimakon wannan hukuma da farko za ta nemi tallafi daga 'yan ƙasa Luc Marius Ibriga malami ne a jami'ar birnin wakadugu. Le mouvement étudiant n'était pas Ƙungiyar ɗaliban jami'a ba ta tare da masu mulki duk da cewa magabatan na yanzu sun kasance daga cikin masu ra'ayin kwaminisanci a lokacin da ake kira ƙasar Holbolta. Masu wannan ra'ayi wato ULC da kuma ULCR a lokacin suna kan karagar mulki amma faɗuwarsu ce ta haddasa rigingimu tsakanin ƙungiyoyin ɗalibai har aka samu rarrabuwar kawuna. A wancan lokaci wani ɓangare na ɗaliban na samun goyon bayan PCRV alhali kuwa waɗanda suka rasa mulki su ne suka yi adawa da kafuwar PCRV. Rigingimu sun kasance ne a kan tsarin mulki da ya kamata a tafi a kai. PCRV na nufin jam'iyya mai ra'ayin tsarin kwaminisanci ta kasar Otvolta. Saboda haka ne aka samu saɓanin ra'ayi tsakanin bangarorin biyu ta hanyar fassara ma'anar juyin juya hali. Wannan cece kucin ne ya tura magabatan kasar saka kafar wando ɗaya da ƙungiyoyin kwadago har da fitar da wasu dokoki masu cewa ƙungiyoyin sun kasa shirya babban taron kongire. Don haka hukuma ce za ta shirya tare da saka magatakardun ƙungiyoyin daga cikin magoya bayanta. Mun ga irin wannan a ƙungiyar ma'aikatan gidan waya Wannan mataki ya ƙara zubar da kimar magabatan ƙasar a idon ƙungiyoyi, lura da cewa yawancin waɗanda aka kora daga aiki sun kasance 'ya'yan irin waɗannan ƙungiyoyin kwadagon ne, kamar dai ana neman wata dama ce don dakatar da su daga tsarin. Ƙungiyoyin kwadago dai na ganin mahukuntan ƙasar na wuce gona da iri ta hanyar yi musu matsin lamba. har ta wasiƙar koki suka rubuta wa magabatan ƙasar tare da yi musu hannunka mai sanda. Har ministan cikin gida Ernest Nongma Wadirago na ƙoƙarin haɗa ƙungiyoyin ƙwadagon wuri ɗaya. A lokacin ta bayan fage ana ta shirya abubuwa. Kowanne daga cikin shiga-shigan juyin halin su hudu na da nasa ɓangare. Akwai dai wani ɓangare na wasu mutane da ke son kawo ƙarshen wannan tafiyar. Kuma ƙungiyoyin ƙwadago babban mukami ne na cimma wannan buri. yawancin shugabannin kwadagon za su kasance waɗanda aka kora daga bakin aiki. Halidu Witirago, babban alkali kuma shugaban kotunan juyin juyi hali TPR, shi ne ya yi wa tsohon shugaban Volta Sangule Lamini zana shari'a. Wani lokaci an tilasta wa wasu ma'aikatan ƙwadago shiga wasan ɓuya a wannan ƙasa ta Hot Volta, kasancewa shugaban farko na kotunan juyin juya hali ba wani babban abu ba ne, kasancewa wanda ya fara yi wa shugaban ƙasa shari'a a Burkina Faso ba wani muhimmin abu ba ne. Sanya waɗannan mutane shiga wasan ɓuya har tsawon shekaru biyu zuwa biyu da rabi sakamakon zargin da ake musu na yi wa juyin juya hali zagon ƙasa, lalle mu mun yi namu aiki ta hanyar yi musu musu shari'a amma su a tunaninsu mukamansu ne muke nema a game da wannan zance kuwa thomas sankara cewa yi dans le proche tabbas a baya-bayan nan ba da jimawa ba mun tafka kurakurai haka bai za sake faruwa ba a wannan ƙasa da muke ƙauna ta burkina faso muna fatan kowa ya sanya zuciyarsa musamman an ga waɗanda har yanzu ba su gamsu da jawaban da muke yi masu akan wannan sabuwar siyasa ta shekaru biyar da muke kan aiwatarwa ba za mu neme su har inda suke don fayyace musu yadda wannan tsari na juyin juya halin al'umma ke gudana domin ci gaban al'ummar lalle akwai hanyoyin da ya kamata mu bi a cikin gaugawa amma ba su da tasiri kuma sakamakonsu ba zai iya wa al'umma daɗi ba. A wannan shekara ta 1985, juyin juya halin Burkina Faso na ci gaba da burge yawancin kasashen Afirka, yayin da 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje kuwa suka shiga cikin wani yanayi mai matukar wahala. Jitar da ke ci gaba da yaduwa da shiga tsakanin wasu maƙiya. sun saka rashin yarda tsakanin shiga-shigan juyin juya halin su biyu cewa da Thomas Sankara da kuma Blaise Compaoré. Hulɗarsu ba kamar yadda take a can baya ba. To sai dai watanni masu zuwa za su kasance masu zafi tsakanin mutanen biyu. Saboda haka sai ku tarbe mu a cikin shirinmu na gaba. Yanzu kan a madadin Olivier Raoul, Dolphin Michaud da kuma Alain Foka. Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen Hausa na RFI ke cewa da ku a huta lafiya.